الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد أيومنا ashirin ga watan goma 1447 daidai da takwas ga watan hudu 2026 muna tare da darasi na biyu durusun aqadiyyatun min libasil ihram yau kuma za mu samu littafin profeso abdulrazak ibn abdul muhsin shi kuma durusun aqadiyya mustafadatun min alhaji gaba ɗaya gaba ɗaya ta taro durusun aqadiyya yana da littafin yana da muhimmanci darussa na aqida da za mu samu daga makarantar aikin hajji ka ba kawai zai sa hakuri ba ne kawai ko a ce min alhaji la la la la abin ya wuce haka Allah ya amfanar da mu darasi na farko akwai tahqiqut tauhid wal ikhlas yau tabbatar da tauhidi da kuma ikhlasi yi dan Allah mu duba ayoyin aikin hajjin nan aya ta 196 wa atimmul hajja wal umrata sai ce lillahi dan Allah shi kadai bimane ce al’ihram ilan lidukuli fi ibadatin khalisatin lillah yanzu haraman nan yana sanar da ni na shiga ibada don Allah wata jarrud min kulli sha’ibati shirkin auriya sannan kuma in kubuta daga dukkan abinda zai kasance na shirka ne ko na riya duk wani tsotsa ne na shirka na kubuta ka duba kana harama sai ka ce me لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك muna tare da wannan kalma ita ma hmm, durusun aqdiyya min at-talbiyya duru yanzu ba yi wannan karan kenan ba wai mana za mu damu da siffan aikin hajji ba a ina ga siffan aikin hajji alhamdulillah mun gane yaya aikin hajjin yake gudana kama za mu iya maimaita shi a takaici a takaici kama yanzu kuma ba shi bane bukatar mu a darussan da za mu samu daga wannan guran sha'iba shi to sani na shirka to sani na riya ya zama yi a firi, alhamdulillah sai ka tafi aikin hajji babu riya ko kaɗan a cikin aikin hajjinka babu riya ko kaɗan a cikin aikin umararka alhamdulillah to kuma wannan din ba kyauta ce amma ba kowa Allah ke bawa da yau mun fi so a san mun je musamman masu ɗauke ɗauken hotunan kowane taku sai ya ɗauki hoto ya baza kowane taku daga hawa jirgi hmm, an sauka a jirgi an je madina an je makka za a yi ɗawafi za a yi yi ga sunan a arafa duk kowane sai an ɗauka to kaga sai lura da wannan ina ma nan ɗauke ɗauke yana turo wa mutane dan suna daman nake yi ko dan Allah nake so na yi to in dan Allah mai Allah yana gani na wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa abu na biyu ta'zimu sha'irillah daga cikin durusun aqdiyya min libas al-ihram akwai girmama alamun addinin Allah libasul ihram yurakhisu fil qalbi ta'zim awamirillah yanzu wannan haraman da nake yi yana dasa mun a zuciyata in girmama dokokin addinin Allah in girmama dokokin Allah da kuma alamomin addinin Allah kuma wanda zai samu yana girmama dokokin Allah da alamomin addinin Allah wa hada min taqwal qulub yana cin tsoron Allah zuciya mana alaman kai mai tsoron Allah ne abu na uku wannan tufafin yana nuna min istihbarul wuquf bayna yadayillah yana halatto min da tsayuwa gaban Allah mai girma da ɗaukaka yushbihul ihram yanzu wannan kayan guda biyu da nake sawa yana kamar ni da me likafani to likkafani ko me yake tunatar da ni فيذكر بالبعث والحساب والوقوف يوم القيامة yana tunatar da ni za a tayar da ni yana tunatar da ni hisabi yana tunatar da ni tsayuwa gaban Allah gobe kiyama wannan fa'idan kaga in na dauke ta na aiki ne ta tayi sosai abu na hudu kaga wannan in na tuna in zan tsaya gaban Allah to zan kasance mai cikakken biyayya ne ne cikakken ikhlasi ne cikakken isani ne cikakken tawabu. duk abin da ake nema wannan din zai bani shi to amma rashin sanin zan tsaya gaban Allah to wani ma yaka samu ana dawafi zai yi sani ana dawafi zai yanke ma wani buzirin shi a'a zaka ji wani fasikin ana cikin dawafi yake so yayi zina to kaga zuciyar ta lalace da yawa ke hmm? wani ana cin su yake so ya taba jikin mace wata kuma take so ta taba jikin namiji ce kaga duka irin wannan bai ba kenan da na tuna ce a ah, wannan yana tuna da tuni tsayuwa gaban Allah da sai kaga ka zama kammalalle bi izinin Allah ta in an maka abu ma kai hakuri an gama ma ka riga ka gama hakuri ba za ka tsaya kana ta bambami ko kana ta zage-zage a kan ya taka ka afallahu anka Za ka ga ka tafi da zuciya ko kubatacciya wa as'aluka kalban salima ya cin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka kalban salima kuma da yawa ba mu da shi fa wallahi ba mu da shi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim to manzon Allah yana roƙon wa as'aluka qalban salima akwai addu'a mai ni shi yayin shi a group kuma nayi ne ya shaddad Allah zai ce ya shaddad kai shaddad ibn al idan kaga mutane suna tara kuɗi to kai ka yawaita wayannan kalmomin ga kalmomin nan guda goma sha biyu in kaga mutane suna yawan tara kuɗi to kai ka yawaita wayannan kalmomin to daga ciki akwai wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa to wannan nukta ta uku tayi sosai istihzaru baina bayna na hudu daga cikin durusun aqdiyya min libas al-ihram akwai al-iman bil yawm al-akhir ah, yana tunatar da mu gaba ɗaya gobe kiyama ma fi al-ihram min tajarrud ka duba za ka cire komai da komai naka ko ɗan kamfai mutum ba zai sa ba yurbitul qalba bil akhira yanzu yana alakantar da zuciyata da lahira wa yudhifu ta'alluqa bid dunya sannan kuma yana sa gaba ɗaya duniya ta ta yi rauni Oke, ma fil min tajarrud yurbitul qalbi al-akhirah wannan ya zama mai ne ko ويضعف التعلق بالدنيا جملة تامة ميكي لبير تحقيق العبودية لله إذا أقول تبت الدبوت هذا أن شيء كأي ما توهيدي توهيدنا أقول التقييد بأحكام الإهرام دليل على كمال الاستسلام والانقياد لله تعالى كما ما كتوت da Allah mai girma ɗaukaka sai tsaya shiga harama daga zulhu laifa ce na tsaya na shiga cire kayanka na cire sa riga da izar na sa ka ce labbai kallahumma kaza na ce fara talbiya na fara ji bin doka abu na biyar ke abu na shida tahqiqul bara'a min al-kibr wat ta'ali yana nuna min na kubuta kenan da izinin Allah daga girman kai da kuma jiji da kai ta'ali ta amina fika ni na fika kafi hmm? ni kamar yaya wani jahilin alaji wai yake biya ma wani talaka wai muka je gaban Allah <laughs> wai shi zai nuna ba talakan nan shi waye a gurin Allah a gurin Allah kuwa to mu je gurin Allah ka nuna mu shi ya ɗauka al'amarin kamar na duniya ina ina ina al'amarin ya wuce nan fa wallahu musta'an abu na shida albara'atu min al-kibri wa ta'ali khalqu zina in duk adan da kake da shi a ce cire wal mazahir ka sa babbar riga ka sa rawani an ce cire yurabbi ala Nasil kibir a wannan yana bani tarbiyya akan me da girman kai wa huwa min lawazimi kamali tauhid ko yana cin abin da yake tabbatar maka da tauhidi abu na bakwai daga cikin durusul aqdiyya min libasil ihram akwai ittiba'us sunna bin sunna kaga wannan akwai raddi kuma ga yan tasini in zai mu lura in yaje haraman umara daga ina zai dauka to kuma a ina Allah ya ce ya dauka daga gurin sannan wani irin tufafi zai sa irin yadda sauran musulman duniya suke sawa ne in ya sa haka to kaga a ina ya samu a ƙur'ani Allah bai ce ba to sannan ya ya ɗauki haraman. ita umaran ya zai yi ta da me zai fara to duka dai kaga dole sai mun koma sunna ce ittiba'u sunna libasul ihram wa hay'atuhu kama waradat 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'akkidu wujub al-ittiba' yana na mana wajabcin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tifafin ihram yace namiji ya sa rida da iza to yana karfafa mana wajabcin bin sunna sannan kuma wa tarkul ibtida da wajabcin barin bid'o'i to kada zama a can ne kawai bin sunnan a waje kuma wallahi musta'an a ya zama dukkan ibaduna gaba da ina kokarin bin sunna ina kokarin nisantan bid'a alhamdulillah yayi kama aikin haji da umara ne kawai bin sunna hmm? a waje kuma to bai yi ba fa a sallar ka babu bin sunna amma a can me zan Allah ya ce a sa shi zan sa to a waje ba me zan Allah ya ce ka sa mana kada kai isbali me yasa kake isbali kuma aikin haji zai yi wahala ka ga wani yana isbali zai yi wahala kusan kowa ka ga tufafin shi nisfus saki eh? ko yana a jensin shi za ka ga cewa nisfus saki to kai wannan ma an gama da shi ke wallahu musa za ga an ɗauko shi eh, maybe ga wani nan ina ganin shi ma sun ɗauko shi a hoto kuma sai ya sa hannun dama a hagu shi a ah, shi da ke a gensin fa sannan kuma ga tifafin shi nisfu saki to in a can kayi nisfu saki to wanda ya anan mai laifin shi ba fi ba laifi kamar matsalan shi ne a can za ka gaba komai to amma yanzu ka kai ka fita za ka sha komai abin zai yawa sosai za ka zama abin kallo to kaga tun da haka ne sai in ɗan rage mana in sa shi kasa-kasa irin nan ne da kuka sa alhamdulillah bai ya can sama ba kuma bai can kasa ba alhamdulillah tsaka-tsaki yana karantar da mu bin sunna kuma wallahi kan sunnan nan sai Allah ya tambaye mu yaya rayuwarka akan me ka tafiyar da ita ce ta akan sunnar manzan Allah ne ko kuma akan bin san zuciya aikin nan jikake ne sosai kuma ya riga ya ce mana famar ragi ba an sunnati falaisa minniha duk wanda ya kyamaci sunnan manzan Allah to baya tare da shi to kuma abin yana na rubuce to sai je gaban Allah kuma ya ce kai yi can ka na ce ma yi can abu ya lalace ke wallahu musta'an wallahi ni kokarin bin sunna ka duba mun sha karanta kissan sa'ad ibn abi waqas ko ce ilhadu li lahdan وانصبوا علي الذين نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم sai kamar yadda aka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sak sak haka yake so shi ma mai to kaga yayi alhamdulillah abu na takwas alwala'u li ahli iman akwai wala ga ma'abota imani mana ma'abota imani sune naka ka duba ijtima'ul muslimina fi nusukin wahidin musulmai gaba ɗaya sun tattaro a cikin ibada ɗaya wa libasun wahid kifafi ɗaya kuma fi makanin wahid a guri ɗaya kuma lugga ma iri ɗaya yaran ma iri ɗaya kowa za ka ce labbaik na labbai kowa da kowa kowane irin yare kake wannan yi intimali intima li islam azizu mana yana ƙarfafa mu kasance tare da aƙidan musulunci Ka gaba wa aƙidan? Eh, ɗariƙan tijjaniya ba ɗariƙan ƙadiriya a'a ɗariƙan suwa ne a'a ƙungiyar suwa ne a'a kawai da aqidatul islam a gurin kaje zaka ji kawai ana sunna sunna kitabo sunna kitabo sunna kawai shi ke. to kagan kana buƙatar kitabo sunna sunna, in kuma kana buƙatar wani ƙungiyar ka ne to kaga ce a babu shi a nan to wannan yana da muhimmanci shi abu na tara التهذير من المخالفات الشرعية wannan libas ɗin yana karantar da mu tsoratarwa akan mukhalafat na shari'a yanzu in na nisanci mahzuratul ihram kaga yurabbi ala ta'zimi hududillah to sauran dokokin ma ya kamata wa adami ta'addiha yau kada in ƙetare dokokin Allah mu duba ayoyin azumi تلك هدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون an ja mana layi kuma min dokokin ta a wajen ramadana fa shi ya kamata mu kasance akan wannan tirba. yau fa'ida ta goma ok goma goma suka mun samu fa'ida ashirin kenan alhamdulillah a tajarrudu min duniya daga cikin durusul aqdiyya min libasil ihram akwai at-tajarrud min ad-dunya rabuwa da duniya al-ihram yurasiku aqidat az-zuhud domin yana kwadaitar da mu akan aqida ta zuhudu wai in mutum zai shiga harama ihrami kamar nawa yake da shi ne kamar ihrami nawa eh guda biyu kawai biyu kawai biyu kawai kama ce riga da wando riga da wando biyu kawai ya ishe shi kuma alhamdulillah ya ishe shi amma yanzu rigunanka kuma a cikin durowa su kuma su nawa daga kama daga manya-manyan riguna jallabiya suwaye suwaye to maybe kowa ma sai ya je ya kirga fa sai ka je ka kirga Kama ka duba zan shiga harama wani ma za ce a guda ɗaya ya ishe shi guda ɗaya amma dai ka zama mai tsafta dai kamar biyu ne biyu sun ishe ka yau in wannan ya yi datti kaga kana cikin haramarka in ma ka bayar a wanke ko ka wanke halas ka shanya kuma tun da akwai zafi ina ga bushewan shi ba zai wuce minti goma minti goma sha biyar ya gama bushewa zafi ne sosai wu shi ke na haramaka in ma da kuna da kuɗi ko kuna da dabara ta ce ku sai Washin mashin. Hmm? wannan da zai zan ba mu hukuma alhazin shawara su sai washin mashin na alhazansu ka kuma wallahi za a jingina mu sosai duk wanda alhajin da kifafin shi ya datti hmm, kawai ya kawo wange mai shi kenan kaga kula da jin daɗin ne alhazai ne wannan kuma ban san ko hukumomin alhazan suna da shi ba kuma washin mashin ɗin duka nawa ne duka dukan shi nawa ne Hmm? daga cikin ma'aikata da za ka dai to kai za ka dinga lura da wanki ne kawai wankin kayan alazai kuma ka tun da mashin ne kawai tsaya a gurin a wanke ya ɗauki kayan ka je ka shirya shi to wannan ɗin yana karantar da mu zuhudu to dalla mu ɗauki zuhudun hmm? kamar yawanci yanzu san duniya fa kamar na ta mamaye mana duniya ta mamaye mana zuciya fa daga mu ɗaliban ilimin eh har su malaman namu sai ka samu a ah, babban malami ma ya fi ka san me wallahi ya fi ka san duniya domin ya ganta sosai amma ka gani dan karamin ɗalibi akwai abubuwa da yawa da ban sani ba a duniya to amma dai zaka samu san duniyan yana cikin zukatan mu wallahi musta'an to al-ihram yurakhisu aqida yurakhisu yurakhisu yurasikhu yurasikhu okay yurasikhu aqidatul zuhud yana tabbatar mana da aqidan zuhud gudun duniya wa anna ad-dunya laysat dar qarar duniya ba ma tabbata bace bal mamarrun lil akhirah gurin wucewa ne na lahira kuma ka duba yanzu muna harama ranar takwas sai mu je ina mina yanzu muka yi salloli biyar sai a ce a bar gurin a tafi ina kuma arafa ha in muka yi sallan azahar da la'asar muka ta addu'a rana ta faɗi ta ce mu bar gurin mu dawo ina muzdalifa mun dawo mun kwana mun yi sallan asuba mun tsaya dan addu'o'i sai ce mu bar gurin mu tafi ina mina mu je mi jifa muna gama jifa sai mu je mi yanka muna gaba sai mi aski muna gaba sai mu tafi makka dan tsawaful ifada to daga nan kuma sai mu dawo mina dukkan mu tattaru a mina kaga nan kaman final game, gaba ɗaya mu tattaru gaban Allah mai girma da kuka sai malai ce kulasa libasul ihram yadrisu ma'ani tauhid yana tabbatar mana da tauhidi da ikhlasi wa ta'zimin layi da girmama Allah wal lil akhirah da kuma istidad dan gobe kiyama waliltizami bi shar'illahi zahiran wa batina da kuma himmatuwa da lizimtuwa da shari'o'in Allah a zahiri da batsi. kaga wannan ihrami kai ba ya ba mu darussa kusan ashirin to Allah mai gima da kuka sa mu dace fi duniya al'akhira Allah mai gima da kuka saukaka mana fi duniya wal akhira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته